Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Talata uku ga watan Yulin shekarar 2018 a kan mitoci 40-49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuwa ana jin ne ana jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasi na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Baba ya kuma makiri ne tare da Jummai Ali za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji mu ga kanan labarai. Bayan sun bace a cikin wani kogo har na tsawon kwanaki goma jiya litinin aka samu matasa 'yan kasar Thailand 'yan wasan kwallon kafa da mai horonsu da rai. shugaba donald trump na amurka ya ce kungiyar harkokin kasuwanci ta ƙasa da ƙasa ba ta yi wa amurka adalci a can ƙasar pakistan kuma wasu da ake zaton 'yan tawaye ne sun yi wa sojojin lema kwantar ona suka kashe sojoji shida kanun labaran kenan to bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar mutane da dama ne suka rasa rayukansu a cikin rikici da ake yi tsakanin manoman ize da kuma na yankin okele da ke jihar cross river to kowane irin hali ake ciki a wurin har yanzu akwai zama ɗarɗar wasu ma sun bar gidajen su sun kwashe iyalan sun gudu zuwa ƙauyuka saboda gudun me zai je ya kawo amma 'yan sandanmu da komai suna nan hukumomi a jihar neja kuma sun tabbatar da mutuwar mutane takwas da bacewar wasu a cikin ambaliyar ruwan saman da aka yi kamar da bakin kwarya a wasu sassan jihar haka kuma wata kungiya mai ba da shawara a kan yadda ake yada sahihan labaru a cikin al'umma inda take cewa jita-jita shine makamashin rura fitina tsakanin al'umma bayan haka aliyu mustapha sokoto na tafi da shirinsa na tsaka mai wuya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa jummai mai An samu matasa goma sha biyu 'yan wasan kwallon ƙafa na ƙasar Thailand da mai horonsu da rai cikin wani kogo kwanaki goma bayan sun bace Jiya Litinin gwamnan lardin ya faɗa wa 'yan jarida cewa an samu matasan kuma dukansu suna da rai. Ya ce za a kawo likita ko kuma likitocin da za su kula da su har sai sun murmure. Ya ce bai tabbatar ko za su iya cin abinci nan take ba domin sun ɗan kwana biyu ba su ci komi ba. Su waɗannan matasa 'yan shekaru tsakanin sha ɗaya zuwa sha shida da mai horonsu mayakan ruwa na musamman ne suka same su makale a cikin kogon. Jiya litinin mayakan ruwan suka wato masu aikin ceto suka ceto matasan a gefen kogon da ke kan tudu. Ƙungiyar ƙasashen Turai ta yi wa Amurka kashedin cewa shirin da shugaba Donald Trump yake yi na ƙara aza harajin kashe ashirin daga cikin ɗari akan motocin da ake kera a turai zai yi mugun kasara tattalin arzikin amurka kuma zai iya janyo su ma kasashen turan su mai da martanin sakawa kayayyakin da amurka take sayarwa a kasashen su haraji akan kimamin kayayyakin dala biliyan mai tan da casa'in da hudu a wata wasiƙa mai shafi goma da ta aika wa ma'aikatar cinikayya a ranar juma'a da ta shige Ƙungiyar ƙasashen Turai ta ce babu hujjar sakawa motoci da kayayyakin motocin da ake kerawa a Turai haraji, kuma a ɗaukan wannan mataki na iya zama kuskuren tattalin arziki sosai. Sakataren harkokin cinikayya na Amurka Wilbur Ross jiya Litinin ya faɗa wa gidan talabijin na CNBC cewa da a yi garaje gadami idan aka ce shugaba Donald Trump zai awatar da shirin ƙara kuɗin harajin. a halin da ake ciki kuma shugaba trump ya caccaki kungiyar harkokin cinikayyar kasa da kasa da ake cewa wto a takaice cewa ta daɗe tana yi wa amurka rashin adalci ya ce idan kungiyar ba ta yi wa amurka adalcin da ya kamata ba to za su ɗauki wani mataki to amma kuma bai ba da wani ƙarin haske akan matakin ba. jiya litinin wasu waɗanda ake zaton 'yan tawaye ne a kudu maso yammacin ƙasar pakistan suka yi wa sojojin lema kwantar ɓauna har ma suka kashe sojoji shidda jama'ai sun ce harin da aka kai da bindigogi da kuma roka a kan sojojin da ke sintiri a gundumar awaran da ke lardin baluchistan lardin da ke fama da rikici ya kuma raunana sojoji biyu nan da nan babu ƙungiyar da ta bugi ƙirji ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin a gundumar da 'yan yakin sa kan da aka danganta da haramtacciyar kungiyar da ke neman ɓallewa ta Baluch Liberation Front ko kuma BLA a takaice suke gudanar da hidimominsu. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da ake nuna damuwar cewa akwai alamar ƙasar Koriya ta Arewa maimakon ta wargaza masana'antunta na kera makamai masu linzami inganta su take yi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wannan makon zai kai ziyararsa ta uku birnin Yangyang. Ziyarar da zai kai za ta biyo bayan shawarwarin da aka yi a ranar Lahadi tsakanin jakadan Amurka a ƙasar Philippines, Son Kim da kuma jami'an ƙasar Koriya ta Arewa. wannan ne karan farko da aka sani cewa jama'an amurka da na koriya ta arewa sun gana tun lokacin da aka yi taron koli tsakanin shugaban amurka donald trump da kuma takwaran aikinsa na koriya ta arewa kim jong-un a ranar 12 ga watan yuni a kasar singapore amurka ta ba da sanarwar shirye-shiryen sake azawa aza takunkumi masu gauni a kan bangaren makamashi da harkokin bankin kasar iran tana mai faɗin cewa akwai buƙatar gwamnatin iran ɗin ta canja halayyarta ko kuma take-takenta ta zama kamar sauran ƙasashen duniya daraktan tsara manufofi a ma'aikatar harkokin wajen amurka brian hook shine wannan furicin a jiya litinin a tattaunawa da yi da 'yan jarida mr hook ya buƙaci ƙasar ta iran ta mutunta abubuwan da ake nema ta yi domin ta zama abin da ya ce kamar sauran ƙasashen duniya ya ce a ranar shida ga watan gobe na agusta amurka ke shirin aza takunkumin farko waɗannan takunkumin za su auna ɓangaren cinikayar motoci da zinari da kuma wasu muhimman ƙarafa ya ce sauran takunkumin kuma amurka za ta aza su ne a ranar huɗu ga watan nuwamba idan allah ya kai mu su kuma za su auna ɓangaren makamashi da man fetur da kuma harkokin gwamnati. A wannan makon idan Allah ya yarda ministan harkokin wajen kasar Jordan Ayman Safadi zai gana da takwaran aikinsa na ƙasar Rasha Sergei Lavrov a birnin Moscow domin tattaunawa a kan rikicin ƙasar Siriya inda jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya suka ce hare-haren da gwamnatin kasar take kaiwa a kudancin ƙasar, ya sa kimamin mutane dubu mai yin gararan ba. Ministan harkokin waje na Jordan ya ce shawarwarin da za su za ta hada da yadda za a tsagaita buɗe wuta domin kawo ƙarshen ficewar mutane daga wannan yankin labaran duniya ke don aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma madalla mutane da dama ne suka rasa rayukansu a cikin rikici tsakanin manoman yankin okele na jihar cross river da kuma makautansu na ƙauye ize da ke jihar iboyi da suka fara a cikin makon da ya gabata lamarin da ya kai ga kone-konen gidaje ga dai wakilinmu abubakar lamido da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. na ji ta bakin wani manomi a garin wanda lamarin ya shafa mai suna Obon Basi ga abin da ya shaida ma muryar Amurka. What's happened this recently is that the crisis is over land, both communities plant rice and they plant yams. Yana cewa ne daukacin al'ummomin guda biyu dukkanin su manoman shinkafa ne da doya kuma rikicin da ya faru a tsakanin su na mallakar filin gona ne sanadiyar harbin wata mata a kafa kuma mutane da dama sun mutu amma dai an kai ga tattauna tattaunawa domin cimma zaman lafiya a ƙauyen Ebole a ranar Larabar da ta gabata inda jami'an tsaro suka shiga tsakani to amma dai waɗanda suka yi harbi ba su halarci taron ba saboda haka kawo yanzu ba cimma wata matsaya ba a rikicin asabili da haka muna cikin zaman ɗarɗar domin gudun abin da ka iya biyowa baya ko baya ga afkuwar wancan rikicin na farko a shekarar 2003 wanda ya kasance a sanadi hukumomin tsaro a jihar ta cross river sun sha alwashin daukar matakan afkuwar irin haka nan gaba ko a wannan karo jami'an tsaro a jiha sun sha alwashin shawo kan wannan matsalar hafiz muhammad inuwa shine kwamishinan 'yan sandan jihar ta cross river kuma ga abin da yake cewa akwai mace wadda tana nan bangaren jihar cross river karamar hukumar yala ta je gona 'yan mutanen izi da ke bangaren ebonyi ta harbe ta a kafa to wannan shine bata wa mutanen ƙauyen da ke ɓangaren jihar Cross River. To wannan ya sun su su ma sai suka sai suka fara harba abin da ya zo gaban mu shi ta ce gawa guda ɗaya da kafuna amma ba shakka za mu iya cewa mun samu rahoton ƙona gidaje zuwa yanzu wani hali ake ciki eh har yanzu akwai zama ɗarɗar wasu ma sun bar gidajen su sun kwashe iyalan sun gudu zuwa ƙauyuka saboda gudun me zai je ya kawo amma 'yan mu da komai suna nan a najeriya ba fulani da manoma kaɗai ke fama da rikicin gona ba ko a jihar cross river da ke yankin niger delta ana fama da irin wannan rikici lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal a najeriya to madalla a gaida lamido abubakar ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwariya wanda aka kwashe sa'o'i da dama ana yi yayi sanadiyar mutuwar kimanin mutane takwas wanda su matasa ne a garin rafin gora rafin gora da ke karamar hukumar gora a jihar niger wanda aka yi a yammacin jiya lamarin da ya tada hankalin mazauna yankin ga dai mustapha nasiru batsari da ƙarin bayani Kawowa lokacin haɗa wannan rahoto dai masu ba da ceto na can na ci gaba da ƙoƙarin neman waɗanda suka ɓace. Alhaji Abdullahi Ibrahim wani mazauni garin ne na rafin gora ga abin da ya shaida mun ta wayar salula. Gaskiya da kai kowa da yana nan duk inda ka bayanin da ake yi. To ƙoƙarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Niger lamarin ya ci tura. To amma shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya tabbatar da aukuwar lamarin. Ba ta kokarin ganin cewa wanda ba a samu an gansu ba ana ci gaba da nema a gani ko Allah zai sa a samu wasu wanda suke da sauran rayuwa in kuma ba da sauran rayuwa a ga ko da ga su ne. Yanzu kamar mutane nawa kuka tabbatar da mutuwarsu? Eh kamar a gangare Idan mun samu tsawon mutum yaro ɗaya da aka samu sannan a can da wata sai an samu gawawakin mutum bakwai. Na mutum takwas. Ɗaya eh, mutum takwas kawo zuwa yanzu kuma ana ci gaba da neman sauran da ba gani ba don kama a nan an ce akwai kamar yara uku ne amma an samu ganin gawa mutum ɗaya saura biyu shi ma ci gaba da neman. ruwa ne ya wuce da su ko ko gini ya ko iska ne ya rushe gini ya fada musu ya abin yake akwai wanda ake zaton ruwa ne ya wuce da su akwai kuma wasu bayanai suna nuna cewa akwai wanda kamar gini ne ya rufta da su so har yanzu dai muna ta kokarin mu tantance ainihin menene ya faru A halin da aka ciki dai hukumar ba da agajin na ci gaba da gargaɗin jama'a musamman waɗanda suke zaune a gabar ruwan ƙoramu domin kaucewa aukawa cikin matsalar ambaliyar ruwa da ake samu a kusan duk shekara a daidai irin wannan lokaci na damana. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To, Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. wata kungiya mai ba da shawara akan yada, yada sahihan labaru a cikin al'umma da ake kira information and technology development cita da a takaice ta ce jita-jita shi ne makamashin rura fitina a cikin al'umma shugaban kungiyar zakari ya'u ya yi wa wakilin nasiru adamu alhikaya karin bayani a cikin wannan rahoton in ka dobe yanan gizo-gizo za ka tarar ana yada rubuta wanda kuma ba gaskiya ba ne ba ko kuma a je a ɗauko hotuna aka yi rigima a wasu ƙasashen ko kuma rigiman da aka yi shekaru da suka shige ko kuma rigiman ma da aka yi wanda batta da alaƙa da abin da ake fama da shi a wannan lokaci sai a zo a barasu su to waɗannan idan an baza su wanda bai sani ba zai ɗauka ya yi amfani da shi mai tabbar cewa ai a yanzu ne wannan abin ya faru ko kuma a nan ne abin ya faru saboda haka sai ka ga mutane suna ce to za su ɗauko fansa amma dai a kullum abin da muke yi wa mutane gargaɗi ne ya kamata kada su ɗauki mataki ba tare da sun tantance abin da suka karanta ko suka gani ba. Tsohon shugaban kungiyar Miyatti Allah na Abuja Dodo Oroji ya amince da wannan nazarin. Bala'i ne ake so a kawo rarrabuwar kawuna na mutane a je a ɗauko hoto daga wata ƙasa a kawo a ce ai ga mutanen da aka kashe sannan su mutanen nan duk wanda ka kashe mata ko ka kashe mai ko ka sace ce mai dukiyar shi to zai yaƙe ka kowane irin mutum ne bafulatani bai ɗaukar shanu su kai jefa cikin gona saboda ya san ciwon dukiya sai dai kaddara don duk wanda a tare da bisa wata rana kila ko bacci ko na abu na kama shi don ya san cewa in ya kiwon gonan nan za a kai shi kotu a hukunta shi kuma babu dalilin mu riga ɗauka hukunci ga hannuwan mu. Hakanan shi ma shugaban kungiyar ƙananan kabilu na Kaduna ta Kudu, Mr. Mark Amani, ya goyi bayan kaucewa yaɗa jita-jita. Kuma ko da ma kafafen watsa labarai irin na waya, kamfanonin wayan nan duk katin da aka ga wannan labarin ya tafi daga Zen ne, daga MTN ne, wane ne, wane ne, to su yi maza-maza su yi detecting wane ne ya tura. Idan ko basa ba da bayanai makamanci haka, to gaskiyar magana kamfanonin su na ƙarya ne. Na'urorin da muke da su a yau na tabbatar kowace kamfani tana da info. information na kowane duk inda ma ka tura idan ana son a kama kowane ne za a same shi. Ba ga fitina ta kai tsaye da makamai wasu na amfani da alkalami da harshe wajen kunna wuta ko da kuwa ba za a ga ashana a fili ba. Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Muna bugun yaƙi wanda kun taɓe. Muna bugun yaƙi wanda kun taɓe kun cikin kunya. Nyerere ka taɓe mai suna kamar guda. To, madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe ɗaya ne da minti goma sha bakwai na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya. To yau da Allah yake nuna mana lokacin kammala muhawarar 'yan siyasa na Nijar guda biyu wato Dudu Muhammadu da Asumana Muhammadu kan mulkin shekaru bakwai na shugaban kasar mai ci yanzu Muhammadu isu Za mu karkare da duba batutuwa da dama da suka hada da zargin da jam'iyyun siyasa suke yi wa junansu dangane da jefa kasar a cikin rikicin Boko Haram da kuma wani zargin na cewa shugabannin Nijar din sun yi wa iyalin marigayi shugaban Libya Muammar Gaddafi budurci. To amma bari mu fara da makomar su kansu jam'iyyun adawar a zaɓuɓɓuka na gaba masu zuwa a Nijar ɗin. Haji Dudu eh, zaɓe na kan kamawa. Eh, gashi babu wakilcin ku a ɓangaren hukumar zaɓe mai zaman kanta. Ba ka ganin watakila idan aka tafi a haka jirgi zai ta bar ku a tasha. An lago kyautar ranar haihuwa. Wato tun daga sayan dafi aka zuwa wannan lagmar. sun nuna cewa suna da majority assembly mai amfanin wannan zauren taron da ake zama idan akwai rigimar siyasa a ƙasar Nijar a zauna a sulhunta a tattauna tun daga lokacin nan tun lokacin nan so gwada su suke da ƙarfin mulki kuma waɗannan duka jam'iyyu masu rigingimu a bayan wannan mun gaya musu za ta same su saboda ba su tsan kayo wannan abin da waɗannan mutanen ba su asmana suka tattara kansu ba ai so ne ake a tattara mulki kal a bar shi ba komai bane mulki ne ba a so a bari ta hanyar gaskiya ta hanyar demokradiyya ta hanyar talaka zai zaɓi wanda yake so shi ne kaga an kunno duka wani rikicin rikicin ai bai kare ba tuna akwai sauran rigingimu a baya yanda bayya sun yi cewa akwai baraka babbar baraka ce a cikin su saboda mutane ba sai su kai da Kano ba ko kawo su mutane suna da yanci yadda ne suka ku roƙe su zo su goya muku baya ku yi maja ku samu a yi mulki a ƙasar nan saboda ƙasar nan ta zauna lafiya ku samu majority comfortable haka kuka yi to yanzu mutane sai gane kuna cin amanar su a cikin tafiya kuna so ku mai da shanun ware kan kun fi son kanku da ƙasar nan da su da a zauna a yi tattauna don haka mutane ba za su yarda da wannan ba dan uwana eh, isuhu ba za su taba yarda ba ni na san haka zai tabbata ko mu mun faɗi haka nan tun kayan haka ta tabbata mun san duk yanda ka bi su asmana to sai ka rabu da su yanzu za ku ci gaba da ba dan kuma saboda ina zuwa za mu ci gaba da hukunci sai ran da ta gaskiya ta tabbata kuma wannan gaskiya ranar za ta tabbata amma ba ku lokaci na tafiya lokaci bai tafiya lokaci a lokaci kayan Allah ne ai yanzu da suka shekara bakwai mutuwa muka yi ba muna raye ba kusa shekara takwas muka yi mu yan RDR da yan CDS din muna RDR canji na muna adawa shekara takwas don haka mutuwa muka yi abu guda ne su nake so in ga maka wato ina so yan Niger wataƙila mutane mutane Niger mun wa Allah laihi sai mu koma ga Allah ya kawo mana irin wannan shugabanni wanda busa tausayin talakawa don haka kenan ya kamata dan Niger ya koma masallaci ya roƙi Allah gafara ubangiji da ya kawo musu irin wannan shugabanni wanda ku taɓa gani ba <laughs> don haka kenan wannan duk magana da muke yi kaga ai yana dariya bai ce mishi komi talaka Niger ya wanda yunwa ya kwanda yunwa shi dai dutsen cikin ruwa ne asmana babu da bashi mutum ne wanda ai eh, babu bashi tunda kai ka gaya mini asmana kace kana da sefa na wuri na gugun miliyan 500 tunda ku dauki tunda ku dauki mulkin ma da farko ma kai gaya mini wannan wanda ya faɗi wannan yanzu hmm. saboda Allah ina ruwan shi da wahala talaka ina ruwan shi da ruwa ka gani yayi zancen ta yan wara su suna da suna da wara ka gani ko suna da farar hula baka san kuɗi bane suna da farar hula a lokacin mu cikin kuɗi muka tashi su kansu a cikin gwamnatin nan suna da farar hula shekarun jan lokokon nan da shi muka yi ba farar hula ta su ce ya ce mana wajen can farar hula da yan siyasa su aka ga mu mu za a rihewa akuya da fatar fura da haka yana abin da ke son ga maka cewa wai ba san ba kuɗi miliyan ɗari biyar Allah sa kar in wayi gari in zalunci talakan ƙasar nan ina kasa in ka sai da asubana me ka sai da ka samu miliyan 500 a shekara guda na mulki lokacin da kai kuma yanzu ka gwada wani kasuwanci asma ne ke wai bai san ba kasuwancin da asma ne ke wannan kasuwanci zai bashi 500 miliyan 500 na sefa ka san nawa ne da haka yana abin da nake so in ji ka gane abin da nake so in ji wallahi ba an dai kuɗi na satani ne saboda ina sa in ga an dai kuɗi na haram ne mun san su ba mutane isu idan kudi na haram ne mu ba mu san ba kuɗi na haram kuma da kudi na haram muke so da mun zo mun gama haɗin gwiwa da kudi na haram muke so to da mun zo mun yi haɗin gwiwa yo ai boko haram din nan da ta zo babu wanda ya zagi boko haram ku kawo su babu wanda taba ku kaga bannar kenan muna zamanin lahiya suka jawo mana boko haram ku rashin adalcin ku da kenan abin da nake so ku da samu ga wato magana ta magana ta karshe. ku murna magana ta da ƙarshe ina so ina so in cewa talakawan ƙasar nan su ci gaba da istighfari su ci gaba da yawan manzan Allah salati da hailala saboda mu wa Allah kuskure mai girma Allah ya ɗauko wannan shugabanni ya kawo mana wanda ba ruwansu da mu wanda ba ruwansu dalaka wanda ba ruwansu da abin da ke abin da ke faruwa bayan muna kwaikwayo da Umar ƴaƴansu ba sa karatu a ƙasar Nijar din an ko suna karatu sai na Umar ba haka bai kaka saba ba haka sai na Umar yake ba ba kenan ƴaƴansu ba sa karatu yau na ga maka shugaban ƙasa isu ba Busa karatu ƴaƴansu a nan ƙasar su wannan ruwa da finance din talaka ne za a matsa talaka ya biya suna hawa jirgi suna zuwa sararin su bahana ba abin da ya sha musu kai talaka ya biya wannan luwa da finance din ƴaƴan su je makaranta su a ɗauki yaunin su ya yaunin su da ya'yan su da yaunin lafiyar su da yaunin duka rayuwar su akan talaka take to da za su saurara talaka kasar nan da maganar dan eh, tsawon shugaban kasar Libya Sadiq Gaddafi wanda ya zargi gwamnatin Nijar da sayar da shi da makudan kuɗaɗe Hajji Usman da ke zan fara ai wannan zance na shirme ne wanda bai shi da amfani wanda za ka saurare ga wani mahaukaci in ba mahaukaci ba yaya ya san an sai da shi <laughs> wane ne ya ce yana da hujjoji haba zan ce na na shirme ni ce maka yaro ne da zo kasan nan kowa ya sani gwamnati nan ta tarbe shi hannu biyu sannan jam'iyyar pendes a lokacin da baban shi yake ciki yake da rai tana da hulɗa kudda da kud baban wannan yaro da kadafi muna da hulɗa mai kyau da sunan jam'iyyar pendas tarayya da jam'iyyar da ke mulki a libya ka lura saboda haka na gaya maka shugaban ƙasa isu muhammadu shine na farko daga cikin ƙasaisai shugabannin ƙasaisai jis ya zo iko da ya ce mana saru kasu kashe kadafi ka a kai ma kadafi hari in an kashe kadafi an kawo tashin hankali da jihadis da duk ƙungiyoyin ta'adda na duniya za su tattaru can don su kawo tashin hankali a cikin ƙasar mu ba su saurari shugaban ƙasa isu muhammadu ba ai kaga daga baya nasaru sun ce isu muhammadu ya yi gaskiya an yi tafaki abinda da gai ya yi gaskiya haka isu yake saboda haka yaro da muka karɓe shi a nan nijar mun zo an karɓi dan gudun hijira amma in ya zo ya kuma daga baya ya shiga hulɗa da waɗanda ke kai ma ƙasa gwamnatin libya hari mu tsakaninmu na ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasaisan duniya hulɗa wadda a convention da an ka shirya dole ne mu hannun tashi a hannun gwamnati don saboda abubuwan shi ba ɓoye ba ne an same shi ta huskar waya da ta huskar eh, mashi satelit yana hulɗa da waɗancan mutanen da ke kai ma gwamnati hari. Wannan shine dalilan Don dalilan da aka yi yarjejeniya tsakanin gwamnatin Nijar da gwamnatin Libya aka hannun tashi a gwamnatin Libya don su yi mai tambayoyi. Na gode. Wannan shine zance. Haji Dudu, eh, me za ka ce game da wannan sabon batu na tsohon tsohon shugaban kasar Libya Sadiq Gaddafi? Eh, ni ma na su shi kaman eh, yadda ka ji shi a kafofin watsa labaru. wato labari ne wannan shi kamar da shi eh, na sani wani lokaci eh, sadi kaddafi ya zamna a nijar kuma lokaci an tattara shi an maida shi su inda aka mashi ukuba da azaba abin da ya biyo baya ai shi da waɗanda suka maido shi waɗanda suka maida su suka sani na gode haji dudu to jama'a duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan shirin na tsaka mai wuya kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su da farko dai akwai hajja asumana muhammadu mamba a kawancan jam'in da ke miliki da ake kira mrn akwai kuma hajji dudu rahama mamba a ƙawancen 'yan adawa da ake kira frddr a madadinsu da nasiru tankare da haɗa muna sauti ni yusuf abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka. To a gaishe ku sanu da ake Yusuf Abdullahi da Jan ragamar wannan muhawara. Ranar wato yan Allah ya kai mu Najeriya za mu koma kuma abocin Yakubu. To ga makwabtanmu ko kuma za mu ci gaba da rayuwa ne kawai da a rinka cewa miya mai daɗi sai a unguwa. Shin haka abin yake a jihar Filato? So ake a ce ana ba su abin da ya fi namu ne? haka abin yake a jihar gombe so ake a ce abin nasu daban da namu ne haka ake a jihar yobe ko haka ake a jihar jigawa wallahi akwai gyara wannan shine magana ta gaskiya wajibi ne mu yadda shi ya sani wannan gwamnati a cikin irin badakala da take ya san cases inda suke gaban hukumar efcc ya sani ya san yadda aka yi lokacin da aka cire wani kuɗi sama da naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida da sunan wani bature ya sani ya san wannan kes na a efcc ina mamakin in ga ciwa na aminu tukur wallahi yana magana akan dogara kamar yadda kai kace kayi ma ka bar shi sabila da wa'insu bukatunka mu haka muka yadda a'a wa'insu bukatunka da tunda ba qur'ani bane ko hadisi kada ji ko shine ni ma ina mamaki kuma duk mutane a tafawa kwalewa kwagwarantas da kuma baucin nan billahi lazi la ilaha illa huwa kaji na muka rantsuwa na kafara mamakin malam aminu tukur suke na yanda yanzu yake magana akan dogara yakubu dogara To muna fata za ku tsamaye zuwan wannan muhawarar don ita ma dai mai zafi ce da za ta zo muku daga ranar Talata mai zuwa insha Allah. Yanzu kan muna godiya tare da yin ban kwana ga bakinmu na Nijar wato Asmanu Muhammadu da Dudu Muhammadu da kuma musamman shi wakilin namu a can yamai wato Yusuf Abdullahi wanda ya jagoranci wannan muhawarar da suka yi kwanaki suna yi. Mun gode musu kuma yanzu amadadin su duka. Ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington DC. Mun bar ku lafiya. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo labarai a wannan karon a takaice. An samu matasa goma sha biyu 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Thailand da mai su da rai a cikin wani kogo kwanaki goma bayan sun bace. Jiya Litinin gwamnan Lardin ya faɗa 'yan jarida cewa an samu matasan kuma dukkansu suna da rai. mayakan ruwa na musamman ne suka same su makale cikin wani kogo. Ƙungiyar ƙasashen Turai ta yi wa Amurka kashedin cewa shirin da shugaba Donald Trump yake yi na ƙara aza harajin kashe ashirin daga cikin ɗari akan motocin da ake ƙera a Turai zai yi mugun kassara tattalin arzikin Amurka kuma zai iya janyo su ma ƙasashen Turan su mai da martanin sakawa kayayyakin da amurka take sayarwa kasashen su haraji a kan kimamin kayayyaki na dala biliyan mai tan da kuma 94 jiya litinin wasu waɗanda ake zaton 'yan tawaye ne a kudu maso yammacin ƙasar pakistan sun yi wa sojojin rema kwantar ona har ma suka kashe sojoji shida jami'ai sun ce harin da aka kai da bindigogi da kuma roka akan sojojin da ke santile a gundumar awaran da ke lardin baluchistan lardin da ke fama da rikici ya kuma rauna na sojoji guda biyu to duka duka kuma da wannan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai can an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya karfe 7 agogon najeriya takwas agogon gana za a ji mu dauki da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin jummai ali da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma cd da ya shirya ya ba da umarni da kuma mu na wannan safiyar wato john ellison baba ya kuma kire ne ke sallama da ku daga nan washington dc a huta lafiya.